kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda nuno a ƙasar nan sannan a taba kararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa barkamu da kasancewa da arewa tech a daidai wannan lokaci a wannan channel na mai albarka a yau insha Allah za mu gabatar da bidiyo kan yadda ake hada wato bana ta tsaye ko kuma ake hada falsar siyasa kamar yadda kuka gani a farkon bidiyon so kasancewar mun yi bidiyoyi da yawa akan yadda ake bana duta ta kwance a wanda suka bibiye mu ta wato page mu na facebook suka mana korafi so yanzu za mu je kai zai gayi ga wanda ya kasance suna tare da mu mun yi bayanin yadda ake ɗauko a pixel lab kuma misali kai sabo ne zaka je play store na wayanka ka yi sacin na pixel lab app kamar yadda muke gani haka sunan shi ake kuma haka hoton shi ake so bayan ka ɗauko shi in ka buɗe shi zai kawo ka waje kamar haka so yanzu za mu goge wannan rubutun ta hanyar zuwa nan wajen delete za mu taɓa sai mu taɓa ok so bayan mun taba za ka yi screenshot na fuskar wayarka misali za mu yi screenshot na nan da ne screenshot ɗin so mun yi screenshot na fuskan wayarmu za mu je mu galari <coughs> galarin kan wayar mu za mu duba hoton da muka yi screenshot din kamar yadda yake anan za mu duba a detail din shi wato wajen da ake duba nauyi da kuma abubuwan da suka danganci hoton so bayan mun je mu za mu ga akwai wajen da aka rubuta resolution wannan kenan wanda resolution din wannan hoton shine 1080 sai kuma aka ce times ashirin to za mu koma cikin pixel lab dinmu wannan 1180 din 1080 za mu je ko da yake in mun zo pixel lab za mu zo wajen wannan tashi tashi guda ukun za mu taba image size kamar yadda yake so a nan wajen za mu rubuta wannan 1080 din sai nan kuma za mu rubuta 1920 eh, wanda shine in mun sa zai zama kaman size din mu ko kuma daidai da screen ɗin wayar mu so bayan mun shigar da wannan abun so ah, za mu zo mu daga nan za mu taɓa wannan abun nan inda nake taɓa wannan za mu yi selecting na kalo ga kalo a nan domin mu sa ah, ah, kalon da zai zama a background din so ya danganta za mu iya zaben kalan da muka ga dama daga nan ga wata in ba mana ba za mu iya canjawa za mu iya zaben kowace kala muke so so bari mu sa wannan din so bayan mun sata za mu zo daga nan wajen ƙasan nan nan inda nake taɓa nan za mu zo za mu taɓa shi wannan mun taɓa shi ne zai kawo mu nan wajen so daga nan za mu zaɓi shafts kamar yadda yake mun zaɓi shafts zai fito kamar haka daga nan wajen za mu selecting na nan domin ya ba mu damar da mu zaɓi wato size ɗin da muke so ga shaf ɗin sai mu zaɓi ko mu selecting wanda mu yake so yanzu bari ne selecting wannan na taɓa wannan wanda na taɓa shi ne zai fito kamar haka so daga nan ah, zan iya kada faɗinsa ko dai duk abin da na ga dama zan iya yi da shi sau da aka bari ne selecting nasa haka na yi selecting ɗin shi zan zo daga nan zan juya abin haka inda muke gani zan iya barin su haka zan iya karawa ya danganta da yadda nake so so bari na yi kwafi ɗin shi kashi na yi kwafi ɗinsa saboda haka yanzu zan canza kalan wannan na ƙasa farin mu je mu zan taɓa wannan kalo ɗin zan kunna shi na kunna shi ne kin nace na canza kalan nashi kamar yadda kuke gani so daga nan zan taɓa alaman good in na taɓa alaman good shi yake nuna cewa yi selecting ɗinsa daga nan zan taɓa wannan farin sai in zo daga nan sai in taɓa nan to front wanda shine zai dawo mun da shi gaban shi wannan kamar yadda yake haka so bari na yi haka so bayan na yi select ne shi haka bari dan rage nan wajen haka so zan zo daga saman nan zan taɓa wannan abun zan yi makin na nan guda biyun haka sai zo daga nan taɓa wannan abun sorry zan taɓa sai na zo na taɓa ok wanda shine yake nuna ya maida mun su guda daya so daga nan zan zo na yi amfani dan yatsa na duk wajen da aka rubuta erezo kalo kamar nan kenan sai in kunna shi wanda in na kunna shi ne yake nuna an cire eh, wato gadan an cire farin nan saboda haka abin ya zama kamar wani style kenan so zan zo daga nan in taba kurof kamar yadda yake ana zan rage shi haka sai in taba oke sai in yi kasu da shi haka zan iya barin sa haka so zan zo daga nan zan duba stroke kamar yadda yake a nan zan kunna shi eh, wanda zan dan ƙara girman shi kamar haka saboda haka zan bar shi a iya haka so daga daga nan wajen zan zo na taba nan gun zan taba dan mukuli ko alaman kwado a nan wanda shine yake da cewa an rike shi ba zai goce ba so bayan na gama wani abun daga nan zan zo zan yi selecting na wannan import din kamar yadda na yi haka zan zaɓi hoton da nake so na yi editing din a kansa a misali akwai ga wannan hoton barin ɗauke shi so zan zo daga nan zan rage size din shi ko girmansa ko faɗinsa so zan yawa da shi haka so zan zo daga nan zan <coughs> zan yi amfani da ɗan yatsa na jawo har zo wajen kalo filters ga shi a nan wajen sai in taba shi wanda ya danganta da irin kalar da nake so hoton ya zama zan iya barin sa haka zan iya kara mishi so barin bai shi a haka so daga nan zan zo in taba saman nan nan wajen wanda na taba shi zan dawo da hoton bayan wannan abu wanda ga shi na dawo da shi haka so shi ma hoton zan zo in sa mishi wannan alaman kwaɗan A gudun kada in taba shi bisa kuskure so yanzu zan iya yin rubutu a duk inda na ga dama zan taba a kamar yadda yake haka zan taba text zan zo in taba wani edit din daga nan wanda zan goge wani rubutun ta hanyar taba wannan abun zan rubuta abun da na ga dama kamar misali haka in space so daga nan zan iya zuwa in kara girman rubutun a yadda size da nake so kamar haka bari mu mai da shi a ɗari ɗaya so zan iya zuwa in canja uh, site ɗin rubutun ko kuma font ɗin da nake so ta hanyar taɓa wannan b ɗin a ab ɗin nan shi a nan wanda in na taɓa shi shine zai bani damar da zan canja rubutun ga mimi font bari na zaɓi mimi font bayan na zaɓi uh, font uh, so bayan na zaɓi font zan iya bar rubutun haka zan iya zuwa in sa mushi shado kuma in na ga dama bari in sa shado na ja kamar yadda zan yanzu haka su za mu iya zuwa daga nan za mu rubutu misali za mu rubuta arewa ko kuma mu rubuta youtube youtube channel misali sai mu sa wannan abun space ko kuma mu kara da wannan sai mu haka janyo rubutun zuwa ƙasin haka so za mu zo daga nan mu canza spawn ɗin rubutun misali bari mu zaɓi wani mara girma sosai za mu iya zuwa mu ƙara rubutun mai musa youtube channel ya musa arewa teach ko kuma wani mai haka sai musa wannan abun in mara mu zo sai mu selectin din shi haka so za mu rage girman rubutun ko size ɗinsa kamar yadda na yi haka sai mu zo daga nan sai mu zaɓi spacing kamar yadda yake a nan sai mu sa spacing so bari mu ƙara rage size ko girman rubutun ko tsayinsa ko girmansa sai mu ƙara size ɗin nasa so bari mu sa wannan so za mu iya sa icon na youtube da wasu abubuwa a ƙasan nan bari mu ga bari mu sa su za mu iya sa na whatsapp ma sani Wani girman shi gaba ɗaya na ku 10% ma sai mu zo mu sa na relative position din mu iya da shi kasi sashi a tsakiya na <coughs> ƙara rage girman shi sannan za mu iya ƙara wani hoton a youtube ne haka shi ma za mu rage girman shi zuwa 8 ko 5 da yake za mu taɓa latin sautin da shi ja ne za mu iya samu shi ɗan fari na zai sha bamban da sauran shi ma wannan za mu iya sa facebook shi za mu rage size din shi ko mu rage girmansa zuwa 6 ko 7 ko 8 ya za mu ta wani relative position din mu da shi kasi za mu iya barin su haka sannan muna so za mu iya sa wani icon kamar yadda za mu sa sori sorry so Wajen mu cire wannan bakin za mu taɓa wannan erezo color ɗin za mu kunna shi za mu yi selectin na wannan abin so za mu zo mu yi amfani da yatsan mu kawo shi nan sai mu taɓa wani alaman gudu na shi ne ke nuna an cire dukkan wani baki da yake cikin hoton to za mu rage size ɗinsa so za mu iya zuwa daga nan mu rubuta arewa teach a wajen youtube nan da whatsapp kuma za mu iya sa a haka so amma dai ta haka ne ake kirkiran poster ta tsaye kamar yadda muke gani so bayan mun gama za mu zo daga nan za mu taba saving za mu taba saving nan mun yi saving shine yake nuna cewa za mu gan shi akan wayar mu kuma saving muke so mu yi a wato project za mu iya taba nan wajen sai mu yi saving a project so ta hakan ne da ake haɗa postcard na tsaye a wayan android kuma a da za mu dakata sai mun haɗu a wani tutorial in allah ya kai mu